أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجم إلى مدين اللهم جعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin goma ga watan rabi'u sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in uku, wanda yi daidai da sha biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu 2021 meladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu gani dauda ke namba 39 yakubu avenue duka daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta ta najeriya muna gudanar da bukatun ahkamul jana'iz wa bid'uha bishop muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin wato gabar da malam ya koro mana wanda ke da alaƙa da ɗaukan gawa da kuma raka wannan gawa har zuwa makwancinsa domin kwana ana wa bugun shafi na ɗari a ƙarƙashin a bayanai da malam ya koro akan tsayuwa ko zama idan aka gilma da gawa a jerin zanen karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na 60 za mu tashi a kan hadisi na uku malam ya kawo mana dalilai guda uku wato kusan guda biyar zuwa shida to amma mun karanta hadisi na farko muka karanta hadisi na biyu sai lokaci ya mana halinsa a makon da ya gabata a yau za mu tashi a hadisi na uku ba mu manta ba daman malam yana magana ne akan qiyamul jalib idza marrat bihi wato wanda yake zaune in aka wuce da gawa ba an ce ya tsaya ba ko yaya hukuncin yake daman shine bayanan da malam ya koro mana kansa cewa da a farko an bada wannan doka idan aka zo wucewa da gawa dole a tsaya daga ƙarshe sai aka yi rangwame aka goge wannan dokar idan an zo da gawar za a iya tsayawa za a iya zama amma ba dole ba ne a zauna a kan wato a tsaya kan idan an wuce da gawar to shine malam ya kawo mana hadisai na farko ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da aka wuce da wata gawa sa'annan sai ya zauna na biyu hadisi na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an gilma da gawa yakan tsaya sa'annan sai ya zauna to hadisi na uku shine zamu tashi a kai wancan nabiyin Imam Shafi'i ya nakaltu a cikin kafansa al haka kuma Imam Abu Dawud ya rawaito sa mana yace as hadisi na uku min sadiqi waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adh ta hanyar واحد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال يتي شهدت جنازة في بني سلمة ناهل تشي واتو تفيا دا وتداوى دا أكي سلنك نا بني سلمة فقمت سينتاح فقال لي نابع بن جبير nafi'u bin jubair sai ya ce min idris zauna fa inni sa'akhbiruka fi hadha bi sabtin akan umarnin nan da na baka nace ka zauna zan baka labari tabbatacce akan wannan bayanin da nace ma zauna akan yake sai yace ni مسعود بن hakam الزرقي يتي مسعود بن الحكم الزرقي يا باشا الاباري انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه ياجي علي بن ابي طالب قال يا قار يجا اغليسا دي رحبه الكوفه وهو يقول ا آه، فرفاج ينقرون كوفه yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bil qiyami fil janaza da manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yayi umarni in an zo wucewa da gawa kowa ya tsaya imana kuna zaune sai kuka ga an zo wucewa da gawa a farkon lamari manzala ya bada umarni ta ce kowa sai ya tsaya ya miƙe ثم جلس بعد ذلك sa'annan bayan wannan sai ya zo yana zama ko da an zo an wuce da gawar manzo Allah baya nikewa ina fata an gane wa amarna bil julus bayan an wuce da gawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sa'annan mu ma sai ya ce mu zauna akhrajahu shafi'i wannan imam shafi'i ya fitar da shi a cikin musnadinsa wa ahmad haka imam muhammad a cikin musnadinsa hadisi lamba ta 627 wa tahawi haka imam tahawi mujallad farko shafi na 282 wa ibn hibban haka imam ibn hibban fi sahihihi a cikin sahihinsa wal hazimi haka imam al hazimi fi al-i'tibar a cikin littafinsa alitibar shafi na 91 bi sanadin jayyidin yace da isnadi mai kyau warawahul rawahu al Malam ya ce imam al-baihaqi har ila yau ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na 27 bakwai hadha al-wajh bi lafzin akhar wa huwa ta wannan fuskan da lafazi wanda ya sha daban da wannan shine kuma lafazin kamar haka shine ar-rabi'u na hudun nan da mu karanta ce, kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam janaiz hatta tuba Manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana tsayuwa idan aka zo da gawa har sai an ajje ta Waƙaman nasu ma'ahu sahabbai wanda suke kewaye da shi su ma duk suka tsaya tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa thumma qa'ada ba'da zalik sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sai ya zauna wa amarahum bil qu'udi sannan ya umarci sahabbansa su ma su zauna bayan haka to wannan shi ma ishara ne akan cewa an ba da umarnin ne zama wanda da a farko dole ne ka tsaya daga baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da zama alhamis hadisi na biyar ƙara nunin akan cewa za a zauna ɗin shi ma min tsalifi isma'il bin mas'ud ya ce ta hanyar isma'il ɗan mas'ud shine Ismail bin al-Hakam bin Mas'ud malam yace was-sawabu ma asbatta wa ka'annahu inqalaba 'ala at-tabi'i aw ba'd an-nusakh yace yana iya yiwa an samu wasu daga cikin marubuta suka samu kuskure suka canza shi malam yace abinda na tabbatar shi ne daidai ne Isma'il bin Mas'ud bin al-Hakam az Shi ne daidai to malam yake cewa wannan shahidtu jinazatan bil iraq shi wannan Isma'il bin Mas'ud bin al-hakam az-zuraqi ya nakalto wannan magana ne an abihi wanda yake kala shi babansa ya ce shahid jinazatan bil iraq na halicci wato raka wata gawa a garin iraq fara'aitu rijalan qiyaman yantaziruna an tuba sai naga wasu maza sun tsaya a tsaye suna jiran ajiye gawar tukunna wa ra'aytu ali ibn abi radiyallahu anhu yushiru ilaihim an ijlisu yace sai naga Aliyu dan abi talib yana musu ishara da hannunsa cewa me ku zauna ku zauna ku zauna wancan duk sun miƙe suna jira har sai an ajiye gawar shi kuma Aliyu bin abi talib yana musu ishara da hannu ku zauna ba sai kun miƙe ba amince wannan shi ne sai malam yake cewa fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad amarna bil julusi qiyam Ali bin Abi Talib ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya umarce mu da zama bayan da ya ce mu dinga tsayawa. Kaga kenan me yake nunawa an goge hukuncin tsayuwar da dole ne mu tsaya in an zo wucewa da gawa daga baya kuma ya ce a'a mu zauna to kenan ko da an zo wucewa da gawa in mutum ya zauna a yanda yake bai saba ba amma a da a farko da Allah ya ce in aka ga gawa an zo wucewa da ita kowa ya miki idan an gama wucewa sai a zauna daga baya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu dinga zaman mu ba sai mun miƙe ba to yanzu duk lokacin da kana zaune a anguwa sai kaga an zo wucewa da gawa dan baka tashi ba ba za a ce kai laifi ba amince wannan da Ali bin Abi Talib a Iraq ka san ya dauke wato asima da daula ta musulunci daga Madina ya mai da ita wato Bagadada a lokacinsa ina fata an gani saboda wata maslaha anan yace akhrajahu tahawi wannan hadisi da muka karanta yanzu jamalan yace imam at-tahawi ya fitar da shi mujalladin farko shafi na 282 bi sanadin hasanin da isnadin kyakkyawa yanzu mai ake so a nuna mana da idan an zo wucewa da gawa duk mutumin da ke zaune dole zai tsaya wa wannan gawar har sai an gama wucewa da ita sannan ya zauna amma daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga al'ummansa kowa ya zauna ina fata an gane kowa ya zauna sai dai sunnan da mu muka manta a yau ba mu aiwatarwa shine girmawa wajen makabartan kafirai da Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya bada doka duk lokacin da muka zo kilmawa makabartan kafirai mu ce nubashirukum bi'azabin min nar muna muku bisharar azaba daga wutar jahannama kaga ba mai ina ba ta an gane ba ma raya wannan sunna sannan kuma idan mun shigo makabarta ba ma rayin sunnan addu'an shiga makabarta assalamu alaikum ya daral qaumil mu'minina ko ko kuma minal muslimina wal muslimat wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al afiya duk lokacin da ka shiga makabarta abinda aka ce ka ce kenan kaga yau kawai bu inda mota ne an shiga kawai bu an fito ba abin nan sa'annan kuma idan an zo tsakanin kaburruka manzo Allah ya hana ka sa takalmi ka tsallake kaburruka har ga wani sahabi ya sa siftiyatai ne wani takalmi ne mai gashi manzo Allah ya ce mai cire takalman nan nan abin nan ya cire ya jefar da su Imamu Ahmad dan gudun kada ya fada cikin wannan manzala ce kada ka tsallake tsakanin kabarruka yanzu ga kabari nan ga kabari nan ga kabari nan in zaka wuce an hana ka ka wuce da takalmi ka cire takalmin sannan sai ka wuce a tsakiyar su an gane sai ka cire Imam Ahmad shi yana shigowa makabartar kawai sai cire ya rike kayansa ka an wuce kawai an huta ko in an gama kawai fifi sai ya sa kayansa ya wuce kaga an wuce duk wani ne tsallakewa da makamantan haka an gane Allah ya samu dace to malam yake cewa qultu hadha al-lafz wallazi qablahu sarihan wannan lafazin na hadisi na biyar da wanda yazo gabaninsa shine hadisi na hudu shine wanda yake kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'al ma'al jinaiz hatta tuda'a وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك sa'annan manzo Allah ya zauna bayan haka bi ma'ana bayan wannan tsayuwar da da yake yi wa amarahum bil qu'ud kuma yace sabunsa kowa ya zauna ai da shi yace kowa ya mike ko to yanzu kuma yace kowa ya zauna ma'ana in an zo wucewa da gawa ba laifi bane in kowa ya zauna manzo Allah ce kowa ya zauna ba sai an mike ba to shine sai malam ce wa'annan hadisan guda biyu da wannan da ɗaya ruwayan Ismail bin Mas'ud bin al-Hakam az-Zuraqi dinnan wanda ya nakalta daga babansa yace shahidtu jinazatan bil Iraq na halarci wani wato rakiyar gawa da aka yi a garin Iraq fara'aitu rijalan qiyaman yantaziruna an tuza'a naga wasu maza sun tsaya suna jiran a ajiye gawar tukunna kafin su zauna wa ra'aitu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yushiru ilaihim an jilisu daga ali ibn abi talib yana ce musu ne ku zauna ku zauna kenan ne ayuwar an an yi umarni da zaman to shine sai malam yace fi anna al-qiyama laha hatta tuba dakhilun fi nahyi cewa tsayuwar da aka bada na umarni daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya tsaya har sai an ajje wannan gawar yana cikin hani wa annahu mansukun wannan doka an shafe hukuncin dokar da manzan Allah ya bada umarni dole a tsaya an shafe shi فقوله صديق حسن خان كمان سيدنا البانيجي أنم بجم مال من صديق حسن خان ديفئي في الروضة الندية أتكلم كتاب الروضة الندية مجلد فرقه شادي نقري سبعين ذكرة بعد أن قن بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت بين يتبتدى cewa wannan umarnin cewa an shafe hukuncin duk lokacin da aka tsaya da gawa aka zo da shi ana tsaye aka zo da gawa a tsaya ba za a zauna ba har sai an ajiye wannan gawar ne sai malam albani ce wa amma qiyamun nas khalfaha mutane suke yi a bayan gawar hatta tuba a alal'ab har sai an ajiye ta a ƙasa ba muhkamun lamyunsar mana albani ya ce hukuncin na nan ba shafi ba ina fata an gane ba an ɗauko gawa ba wancan da aka ce an shafi shine mutanen da suke zaune aka zo wucewa da gawa aka ce duk kowa ya tsaya shine aka shafe amma waɗanda suke raka gawan ba ce kowa ya zauna ba har sai an ajiye gawan ya ce wannan hukuncin na nan da goge hukuncin ba wancan dama wanda ke zaune ne aka zo wucewa da gawa sai aka ce mai ya tsaya har sai an wuce da gawar sai ce to wannan da doka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya zauna kana zaune sai aka wuciya da gawa ba laifi ka ci gaba da zaman ka da rike ba tunda maza Allah ya riga ya bada ne dokan a zauna amma waɗanda suke raka gawar ba za su zauna ba har sai an ajja gawar yace wannan dokar yana nan ba goge hukuncin ba an gane bambancin yawa magana biyu ne ko wancan kuna zaune aka zuciya da gawa wannan kuma kuna raka gawar ne aka ce kan ku zauna ku ci gaba da tsayawa har sai an ajiye gawan a ƙasa amince wannan yawa shi ne sai malam ya ce fahaza khata'un bayyinun malam ya ce wannan kuskure ne a bayyane li mukhalafatihi lima zakarna minan al-lafzaini malam ya ce to wannan maganar da wannan bijimin malamin ya faɗi shine baɗi faɗi wannan maganar cewa banda wannan Waɗanda suke baya su za su tsaya siddiq hassan khan shi ne faɗi wannan dokar to shi ne ce malai ce wannan maganan nasa kuskure ne hukuncin na nan an goge da wancan da wannan duka hukuncin an shafe su da wannan saboda manzo Allah ya ba da doka a zauna kebanta cewa banda wanda ke ragawa, malam ya ce wannan kuskure ne saboda ya saba wa ma na aminan lafzai ne abinda muka ambata na lafazin nan guda biyu hadisan nan na hudu da na biyar kaga ya ce Manzala ya bada umarni a zauna to tunda Manzala ya bada umarni a zauna dukkan cewa cewa wancan da ke wucewa zai zauna idan aka wuce gawan ba zai tashi ba shi kuma wanda yake raka gawan shi ma ba zai zauna ba har sai an ajiye ya ce wancan hadisin ya shafa hukuncin saboda haka duka hukuncin ɗaya ne da wanda yake zaune aka zuciya da gawan da wanda ke rakiyan gawan duka doka ce manzo Allah ya bada dukan su za su zauna wannan shine asalin wa'annan hadisan guda biyu da muka karanta ɗaya ruwayar can wanda Imam Sahawi ya kawo na Ali bin Abi Talib ai gashi nan ya ce ya ga wasu maza sun tsaya ko A Iraq sai aka yace sai Ali bin Abi Talib yana ce musu ne su zauna kaga me yake bada umarni akan ne zama wancan kuma na hudun shine manzan Allah summa qa'ada bayan wancan umarnin manzan Allah ya zauna Bada zalika bayan haka wa amara bil qu'ud yace kowa ya dinga zaman sa to duk wanda Allah ya bada umarni kowa ya zauna kaga keɓance wannan masu rakiyar yana buƙatar dalili zahiri shine malam yace wannan babu shi saboda haka wannan dokar da wannan bijimin malamin ya bada Siddiq Hassan Khan wannan kuskure ne inji malam Nasiruddin Albani ina fata an gane sai ce wa zahiru annahu lam yaqif alaihima yace zahirin maganar shi wannan bijimin malamin Siddiq Hassan Khan bai tsaya a kan wa'annan hadisan ba bai gansu ba shi sa ya bada wannan doka kaga ira adalcin da za ka yi wa malami a fagen ilimi kenan kila malam bai gansu ne shi sa ya bada wannan da ya gansu da ya bada wannan hukunci amma wannan to wannan ne iya uzurin da za ka iya wa malami wanda aka san shi a kan gaskiya kuma da bin gaskiya da kuma yada gaskiyan kuma da yin fada akan sunna da kuma yakan bid'a saboda haka in aka samu wani abu sai a bashi uzuri uzurin da za a bashi kila bai gani ba ne dan da ya gani ba zai bada hasawar hakan ba a wannan shine adalci a cikin ilimi kasantuwar bai gani ba ai bai rage mai darajar malantansa ba an gane saboda irin wannan yana faruwa da yawa hatta a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin haka yana faruwa ya faru ga sayyidina Umar kaga sayyidina Umar yana ga gashi an san shi malami ne kuma gashi kalifa amma ga wani hukunci da yara kanana na sahabbai sun sani sayyidina Umar bai sani ba ya kawar da shi daga malami ya kawar da shi daga khalifatar rasul ya kawar da shi daga amirul mu'minin ha wannan yana nuna maka ajizanci nawa na dan adam shine sallama idan ka ziyarci mutum kai sallama sau uku a gidansa ka ji ba amsa ba manzala ce ka juya ka tsara na hudu ka tsara na hudu ka saba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Ka ga uku kenan ko Shi kenan. ka ji ba amsa ba ka juya ka wuce haka manzala ya faɗi wannan kiyasan ala zalika malamai su ma sun yi a kan wato adabul hatif lajibba na kiran waya ka kira mutum sau uku ka ji ba daga ba tuka ka kare kiransa kira na farko kaga wancan ai gida ne shi ma waya kaman tamkar ne gidansa ne ka kara kira na biyu ka ji shiru ana kira na uku ba ɗauka ba shikenan sai ka kura amma wannan tunda mazala ce in kai shigo gidan ka yi sallama sau uku ba amsa maka wato wannan shi ma ka kira mutum sau uku ba ba daga ba su kakura akwai uzuri amma wani saboda bala'in naci ya dingi kira kenan ya dingi kira kenan Allah ya samu dace an gane wannan shi ne malam ya ce abu na gaba wa yustahabbu liman hamalaha an ya tawabba mustahabi ne an so duk mutumin da ya rike gawa ya rike gawa tun daga gida ya ɗaga ta aka fito da ita daga cikin ɗaki ko daga wajen wankan gawan aka fito da ita waje an so gidan ya dawo ya alwala alwala shi kuma wanda ya wanke gawan an so in ya dawo gida shi ma ya wanka na ibada Shi ne wanka irin na jajjana ba shi fa ba dole ba ne. shi ma alwala ba dole bane an so ne in kai kana da lada In ba kai ba ba za a ce ka saba dokar Allah ba sai dai wannan ladan ne kuma ce maka kuma ne wannan malam yace li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da ya ce man ghasala mayitan فليغتسل أو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا جملة شرطية مثيل الشرط الأول يجي من غسل ميتا هذا جملة شرطية آه شرطية فعل الشرط النكرة في سياق الشرط تفيد العموم دون دا يوانكي داوة هذا فعل الشرط هنا jawabuhu falyaghtasil yayi wanka an kaga fi'lu mudari'un ne maqrunun bi lam al-amr yadullu ala istihbab la ala al-wujub ina fata an gane saboda wal amru mujarrad an al-qarina yaqtadi al-wujub wannan akai qara'in da suka nuna ba wajibi bane amma ji wannan maza Allah ce kaga nan eh, jawabu shart al'awwal kenan wa man hamalahu kuma jumla ce shartiya wa fi'lu shart Sani. Dun wanda ya ɗauki gawa falyatawadda shi kuma jawabu shart Sani. wannan mutumin yayi alwala kaga doka biyu ne ka na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wanke gawa na dattijai masu wankan gawa ana fata an gane to idan aka gama wankan gawan manzala ce kai ma ka je ki wanka na janaba irin wankan janaba da ake yi amma ne niyya kawai na za ka yi wanka na ibada saboda ka yi ne wanke gawa wannan suna ce musabiya wanda kuma ya ɗauki gawar a kafaɗarsa an so idan ya koma gida ya sake jaddada alwala wannan ba na wajibi ba ne mustahabi in ka yi kana da lada in ba ka yi ba wannan ladan ya kubuce maka saboda sahabbai abinda ya fassara wannan aikin cewa ba wajibi ba ne sahabbai da a farko suna yin haka daga baya kuma suka zo suka bari to kenan aikinsu ya nuna umarnin da manzo Allah ya bada ba ne ba na wajibi bane ba na wajibi ne ba za su tsallake umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka ba an wannan ga yanzu malam ya gaya mana ababan da ya dace mu yi duk lokacin da aka ɗauki gawa da kuma lokacin da ake kagara ka gawa kenan ko idan ka dawo ka rike ta an so kai alwala in kuma kai ne kai mata wanka an so kai ma yi wanka irin wanka na janaba kamar yanzu matsalan sai dai niyyar ka sha bambam wanka niyyar ka shi ne za ka yi niyya ta cewa za ka yi sunnar da manzala ya umarni idan an yi wa gawa wanka a yi wanka wanka ta ibada amince wannan sai malam ya ce as-salatu ala al-janaza salla da ake yi wa gawa ya ake sallan gawa kaga wannan karatun mutane na bukata saboda abu ne wanda yake ba kullum ake yin sa ba shi za zaka ga mutane da yawa sun san da ake sallan ne farilla amma sallan gawa ne ba su sani ba wani ana yi da shi amma wallahi da zaka cirke shi gaya ma barin nan guda hudu da ake yi ake faɗi wallahi ba zai iya gaya ma ba sai dai ya fara kama kama ya ce ai ku ne malamai ina fata an gane to kaga mutane suna buƙatar sanin sa malam yace was-salatu 'ala al almuslim al-muslim fardu kifaya yin sallah ga mamaci musulmi farilla ce wacce idan adadin da ake bukata sun tsayi da shi ragowar ba su tsayi da shi ba ya fada kansu shine fardu kifayi iza kama bihi adadul kafi saqafa al anil an al-baqin adadin da ake bukata idan suka tsayu da wannan ibadar ragowar in ba su yi ba laifin ya fada kansu Allah ba zai turke su da wannan laifi ba malam yace li amrihi sallallahu alaihi wa sallam biha saboda manzan Allah tsira da halincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yayi umarni da sallan gawa fi ahadith azkuruha azkuru minha hadisa zaid bin khalid al-juhani yace a cikin hadisai amma ni jamalan albani yace zan ambaci hadisin zaid dan khalid al-juhani أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر ونمتمي لكتكين صحابا من ذن الله إرادة من جمع الله سبحانه تبتع بريش لآلا ينسى يا رسول أياك خيبر رانا دا أحياك خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai aka ambata wa manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa fa wani ya rasu sai manzan Allah ce sallu ala sahibikum manzan Allah ce ku yi wa ɗan uwanku sallah fatagayyarat wujuhun nas zalik sai fuskan mutane canza saboda manzan Allah ce ku mai sallah shi bai zai yi mai sallah ba فقال إن صاحبكم ظل في سبيل الله abin ya sa manzala ce ba zai mai sallah ba wannan mutumin ya yi gululi ya ɓoye wani kayan ganima manzala ce ba zai mai sallah ba shi ne ce fafattashna mata'ahu manzo Allah ne faɗi ba sahabbai yanzu cewa to da manzo Allah ya faɗa haka sai suka ce sai muka fara binciken kayan wannan mutumin fa wajadna kharazan min kharaj al-yahud la yusawi dirhamayn sai muka ga wuri daga cikin wurin yahudawa wanda baya wuce dirhami biyu mutumin ya koyi a cikin kaya ai ganima ai sai an raba ko shi ya ɓoye ne na samu nawa ina fata an gane kaga wannan ba ganima ba wannan dalilin aikin da ya manzala ce ba zai mai sallah ba kaga wa'annan sahaban suna cewa manzon Allah abin da ya faɗi ba da molan ka bane wahayi ne Allah ya masa manzon Allah ya san cewa ya ɗauki me ya ɗauki wato wuri guda biyu shi sa ya ce ba zai mai sallah ba wannan yana nuna muku laifi wanda a ɗabi'a da limamanmu suna yin wannan aiki tun mutumin da aka san su kangararre ne a unguwa yana baɗala yana cin karansa ba babbaka idan ya mutu irin wannan ba sa mai sallah ko saboda ya zama ne izina ga abokansa da suke irin wannan baɗalar tare sai a ce ta malam wani fa mai sallah ba sai abin ya dinda me to yanzu ba haka san haka ina fata an gane mutum ne an san shi kai habbokaye akan samu ma mutane suna musu sallah wanda duk mutumin da ya san cewa wannan boka ne ka kuskura ka je jana'izansa kan ka cancanci Allah jefa ka wuta wannan shine ka'ida a musulunci saboda Allah ce ma kana lin nabi wal amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ce bayuwa ga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙawa mushriki gafara ko da ɗan uwansu ne na jini kai ko da mahaifinsa ne dan wannan ta sauka ne akan Abu Talib wannan ayar ta sauka ne akan Abu Talib manzo Allah yana so ya mai Allah ya roƙa masa gafara abai suka tsaya cirko cirko suna kallon manzo Allah sai na mai rike mai riga a baya haka mai sallah ba an hana ka ba manzo Allah ya ji ya ce Allah bai hana ni ba shine sai Allah ya sai Allah ya hana shi ko wannan yana nuna maka darajar wa sai da na umar ko Allah ce ba yiwuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai da suka yi imani da shi an ya tafiru lil mushrikina su roƙa wa mushriki gafarar Allah walau kanu ulil qurba uli qurba kai da ɗan uwansa ne na jini min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare sa an wuta ne saboda ka duk mutumin da ya mutu yana shirka ka sani confirm ko Allah ya ji kansa ba za ka ci ba sai dai kai gum ana ya mutu shikenan sai kai gum ba ban wasa bane in ka ce ai ka yi tauriya wani zai yi tunanin ka Allah ji kansa ne kawai kawai bai shiru kawai wana fa ya mutu eh sai me ku gane babun akida babu babu kawaici a ciki gane na Allah babun wasa ba ne, yanzu babun kai baka doka me kake yi wannan dokar Allah ne hayuwa ne wannan doka ce ta Allah an hana manzo Allah akan wa baffan safa da mai hidima ya ba shi kariya Allah kuma ya hana shi ya ce ɗan sai je ɗauki shi da je binne kawunsa manzo Allah bai je ba to ka duba fa manzo Allah bai je ba bayan Allah ya ce wai ko da dan wanka ne na jini kuma manzo Allah bai je ba Ali bin Abi Talib bai je ya je binne babansa manzo Allah bai je ba saboda wa karwa. Allah shi kuma dalilin da sa ya je saboda shi akwai haƙƙi na ne uba a kansa shi ne ya ce wa manzo Allah ya rasulullah mata shekhu amnika abbal ya ce tsohon nan babbanka ta ce ya mutu aka abubuwan abin ɗalibai ce waye ya tsaya waka babansa ne ba ku gane la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum babu ganin wasa a ciki abin akida ne wannan wannan shine asalin ake gane imanin mutum saboda doka ne nawa Allah kaga ko dokar Allah na sama da dokan wa duk wani mutumi a doron kasa haka ya ce wa manzo Allah ya ce ya ce babban ka tsohon nan batacce ya mutu haka ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu ba ana maganan wai baban shi bane yanzu ana maganan akida ne haka ya je binne shi manzo Allah kuma yake zuwa tunda Allah ya hana shi zuwa to balle ni ko kai babin aƙida ba a wasa da shi kai babin mu'amala wanda musulunci ya buɗe ƙofar da shi ma sai ka bar shi a buɗin da musulunci ya bar shi akwai babin musulunci nogo area ne ba a wasa da shi to wannan yana da ciki ba a wasa da shi amma yau za ka ga ana muna sakaci da wannan babin ba ma ɗaukan shi doka daga Allah Allah ne ba da wannan doka duk mutumin da mutu yana shirka in ka san cewa mushriki ne yana kafi to baya halatta har gidan ka je ka musu abin nan saboda ya mutu yana shirka shi da kafiri ba su da bambanci a wajen Allah an gane saboda Allah ce min fadi ma ta bayyana lahum annahum ashabal jahim an ya bayyana gare su dan wuta ne duk mutumin da ya mutu yana shirka wannan confirm wuta za shi kuma har abada baya fita amma in saɓan Allah ne hakan yi wa mutum addu'a don ana fatan Allah ya yafe masa da zan Allah sallallahu alaihi wasallam bane a akan cewa idan aka samu mutane 40 suka tayu akan dawa ko da mutumin nan saban Allah yayi ya mutu wannan mutane arba'in din ba sa shirka duba illa shirka ba sa shirka ka duba fa'idar tauhidi suka roƙa wa wannan gawar gafara sai ba shirka gawar ta ba Allah zai yafe mata kuma zai shiga da ita aljanna ana yana nuna maka fa'idar me tauhidi a cikin mutane kuma yana nuna maka illar me shirka to amma wannan babin zaka ga ina mutane za su san wani boka ne amma saboda yana yana da kaya sai ka tana ta ai gafarta malami. boka ne an san boka ne saboda ya yi kuɗi da bokancin sai ka tana cewa gafarta malam ba za ce mai boka ba sai duka tana cewa gafarta malam kagon yana daga cikin kuskure da mutane suke aiwatarwa Allah ya shirya duhu kaga koyi wani abu laifi ne a wajen yaki shi sa manzo Allah ya ki masa Allah kenan idan aka san mutum yana da wani abu na laifi a karara a fili a anguwa ana iya kaurace masa an gane don ya zama mai izina misali an san mutum mashayin giya ne an gane kullum yana shan giya ya mutu duk mutanen kirki imamu anguwa ka kira shi sai ce ba zan je ba shi ke wane ne ba zan je ba ya kuma yi sallah sai ya ce ta liman ma fa ya ce ba zai mai sallah ba kaga abin zai musu ne zai musu girma a zuciya zai tasirantu ko irin yaran nan masu tsara suka ya mutu a zo da shi sai liman ya ce a ah, ku je ku mai sallah shi kenan sai liman ya yi duka a gara makalla wani ya mutu ce Allah ya ji kansa ko ku mai sallah ni ba za ni ba duk wata aka lallabo shi ya ce ba zai je ba ku ku je ku yi wallahi sai ya musu tasiri a zuciya sai ka ga wa'annan click ɗinsa sun fara ja da baya to amma yau ba ma yin wannan kawai kowa dai za a bi da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan tarbiyya shine malai ce akhrajahu malikun fil muwaffa'i wannan hadisi imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta malik mujalladi na biyu shafi na goma sha hudu wa abu daud. haka imamu abu daud a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na ɗari hudu da ashirin da biyar wannan sa'iyu haka imamun nasa'i a cikin sunan kubara mujalladin farko shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas ibnu maja haka imamu ibnu maja a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari da casa'in da bakwai wal hakim hakim kuma a cikin mustadrak mujallabi na biyu shafi na 127 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnad mujallabi na hudu shafi na 114 haka kuma ya zo a mujallabi na biyar shafi na 192 bi isnadin sahihin mana yace da isnadi ingantacce wa qala al hakim imamu hakim yace sahihun ala shartihima hadisi ne ingantacce a bisa sharɗin da muslim wa fihi nazarun bayyantuhu fi ta'liqatil jiyad ala zad al-mi'ad yace akwai abun lura a cikin bayanin da hakim ya faɗi cikin musaddaratinsa cewa a bisa sharadin bukhari ne da muslim yace nayi bayanin sa a cikin littafi na ta'liqatil jiyad ala zad al-mi'ad wal irwa da kuma irwa al-ghalil fi takhrij ahadith manab as-sabil hadisi namata ɗari bakwai da ashirin da shida wafil bab imamu nasiruddin albani ya ce a wannan babin an abi qatada akwai ruwayar da ta zo daga abu qatada wa ya'ti hadithuhu fil mas'alati atiya Ya hadisin sa zai zo a matsala mai zuwa a shafi na ɗari tara. wa an abi huraira tafiha da kuma abu huraira daga wato wannan ruwayar shafi na 111 saboda yanayin lokaci ce min lokaci na yayi in Allah ya yarda a majalisi na gaba sai mu tashi a fakara ta 58 wa yustasna min zalika shakhsani fala tajibu salatu alaihima malam yace akwai mutanen da aka yi musu kogaciya ba wajibi bane a yi musu sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم نعم. نعم نعم نعم نعم na'am na'am daga shi ne zai daga baya to ai lokacin yana tallata masa ne sai ya ce lokacin yana gargara ce ta mutuwa shine sai ya ce na nan a cikin bukhari sai ce bal'a ala millati abdul sai ce shi ya bibita farkin kakansa abdul na fata ka gane kaga ya mutu da yadda cewa ba zai yi ne ba zai yi musulunta ba shi ne sai Allah ya ce inna ala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai ba kai saka shiryar da wanda ka so ba sai dai Allah na shiryar da wanda ya ga dama shi ya fi sanin wanda za su shiryu saboda shi Abu Talib da kansa ya ce wala kun alimtu anna dina Muhammadin dina haqqin tabbas ya san cewa addinin annabi Muhammad na gaskiya ne dalili shine safaru safatu ila sham al'ula lokacin da ya dauki dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi sham yana dan shekara 15 ya kai shi sham shi Abu Talib ne ya kai shi to rahib buhaira ya gansa ya ga duwatsu sun yi sujjada da ya zo sai ya tsallake karaban ɗin shawa sai zai sami ya ce wannan yaran annabin ƙarshe saboda na ga duk su sun faɗi sun fi sun jada saboda haka ina baban yaron nan sai aka ce ga kawunsa wa yake nan kawun kali sai ce ka yi maza maza kamar da yaron nan garinku saboda in ka shigar da shi cikin sha akwai yahudawa suna kintatan a samu annabin ƙarshe daga cikinsu wannan ba bai hudu ba ne za su kashe shi ne ya tafi da shi kaga yanzu confirm ya yadda cewa ne ga tun kafin manzo Allah ya zama manzo haka ya gaya mai kaga ya san ke ya sani amma ne ya ki musulunci ya ki musulunci Allah bai shirya da shi ba Allah bai rubuta mai zai musulunta ba ina fata an gane bal a cikin tarihi ma aka kawo cikin da ya rasu amul uzun shekarar bakin ciki a manzo Allah saboda lokacin ne ya rasa shi kuma ya rasa matarsa na Khadija wa'annan guda biyun sun taimaka masa a wajen dawa. Nana Khadija da duke tana da kuɗi kuɗi da kairan ta kan ta mika mai tace in ya ga dama ya ɗan mata in ya ga dama ya hana ta shi sa na Aisha ta take da kishin matar da bata gani ba irin kishi na gana na Khadija manzo Allah yanka rago musamman ya aika wa kawayenta yace idan ya kawayenta sai ya tashi sannu da zuwa wacce kaza kaza sai na nashi ta ce wata rana sai kishi ya kwashe ni sai na ce mai ya rasulullah me yasa kake wahalar da kanka akan tsohuwar kwaishawa ta riga ta mutu Allah ya canza maka da wanda ya fita manzo Allah kalle ki ce Allah bai canza min da wanda yake ba yace tun daga ranar sai ne gum ana faɗin komai sai manzo Allah ce duk ƴaƴana ita ta haifar mun hannu guda ɗaya shine Ibrahim sa'annan dukiyarta ta mallaka mun ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ashe kuwa ai ta cancanci yi mata kirci an gane yawa wa alaikum salam eh haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah aka masa hadisin nan a cikin bukhari shine za a bashi mafi rangwamen azaba a jahannama shine za a samu mai takalmin wuta kwalwata ta tafasa yana zazzaga shine fi kowa karancin azaba a jahannama na'am wanka eh. shi ma mustahari na'am za su yi sallah abin nufi idan an dawo daga makabarta an so mutum ya wanka idan yi ne wanke gawar amma wanka ta sunna mustahabiya in bai yi ba bai taba komai nashi ba amma dai wannan na ibada ne za a bashi lada yawwa wankan sarki ne shi kuma wanda ya rike gawar zalla ce in ya dawo gida sai alwala ba wai don wancan alwalar ta warware ba a'a kawai ibada in ya yi ya samu lada yi ba ladan ta kubuce masa na'am na'am na'am eh na'am eh eh in dai ka tabbatar yana shirka baya halatta ka je masa amma in saban Allah ne za ka je saboda dukkan mu muna saban Allah na wani abu na wani ne ina ba ka gane za ka je ka roƙa masa gafarar Allah amma shirka shine wanda Allah bai ba da kafa ba confirm in shirka ne Allah bai ba da wannan kafa ba ba daga kafa ba ba nawa eh, in tsafi da karami da kin kara duk ne ba babba ba karami tsafi tsafi ne kawai shirka ne <laughs> ina fata ka gane a aya ɗaya sai da Allah ya kira shi kafiri sau biyar a aya ɗaya sai da Allah ya kira boka kafiri sau biyar ba ku san ba ma yaki ba ne wata ba umar ta turi shayatinu ala mulki suleiman sai Allah ce me وما كفر سليمان Sulaiman إيه ولكن الشياطين كفروا walakin يعلمون الناس biyu وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا سفه يتعلمون منه وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما اشتراه malahu fil akhirati min khalaq bai da rabu a lahira inda Allah da bisa mashtarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun kur da abinda suka siya da saukan sa Allah kaga Allah bai wasa ba aya daya an kira shi kafiri zo biyar da karshe ce yi da rabo sisi a lahira kuma ina ni ke kuma za mu yi magana inda ba ya lice mu ba zan gaya muku a tsari na musulunci ba ga boka ba mu ke mu'amalan mu ne da raunin mu sa muke ganin boka yi mutane ne imam malik ya ce ko ya tuba sai mun kashe shi haka ka'idar yake ya ce na tuba na bar bokanci ko sai an kashe shi haka imam malik ya ce imanin abin nan tubarsa zai masa amfani ne a lahira sai an kashe shi abu inda aka masa rangwami mu ne dai saboda tasirinsa a cikin mutanen mu ba ma ganin wani abu muna ma ganin su da kima abinda musulunci ya ce kenan ko ya tuba sai an kashe shi ma malik har ya kafa hujja da wannan aya ta karshen suratul ghafir falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin sa ba zai musu amfani ba lokacin da muka dalke shi sai mun kashe shi saboda ne haddu sahir al-qatl shine haddu da ke wa buka kashe shi abinda zai sa ina fata an gane abin da zai sa a bai sallah shine tuban nan an fahimci wasu amma dole a kashe shi dole a kashe shi za a kashe shi shine hukuncin shari'a ta hada yayi imam shafi'i ne kai an yi wasu tafsilat yace in yana yin bokancin ne na wato yaudara irin irin yan 419 nan ne shine ce to anan ba za a kashe shi ba za mu ce me kashe yi na bokanci haka imam shafi ya ce ka tallata mana abin da kake na bokanci in muka ji irin wannan ne imam shafi ya ce shi ne ba za mu yi haddi ba amma duka sauran malaman sun ce wannan ne ba wannan ba kashe shi kawai za a yi ki bai kasa wa buka kafa ba mu ne saboda tasirinsa a cikin al'ummarmu ganin abin nan abinda ko a anguwa baya halatta ina zuwa yanzu barin kawo mana misali duk wanda akwai wajen batala ai ana ganin su cikin bala'i ko to wallahi bala'in su duke na gudu ko ka gudu sai anguwa ba a ce ana luwaɗi a wurin ana zina ana shan giya ana duk wani fasadi boka guda iji kai su bala'i ba bala'in su duke na bokan ba bokan nan guda ɗaya ya shafe su gaba ɗaya to amma mu saboda tasirin ba ma ganin wannan bala'in kawai sai ka jana a ah, ta malar malam ma lokaci har a sa shi ya sallah wallahi akwai matar da ta mutu wallahi da naje aka ce wani ne mata sallah wallahi ba zan yi ba nace ba zan yi ba boka ne boka ne sosai boka ne sosai saboda in ya gani sai ka gace ce auzu billahi min shaitanir na Allah ya raba mu da madiya Allah ko yanzu in je zai gani na zuciya ya faɗi wannan kalmar sai ka jana yana abin da yana wasu surkullansa in na kalle shi sai na yi dariya saboda tsoho ne amma da tije wani tsoho ne ni kuma zan iya ce mai komai ba saboda inda zan mai magana wani idan ya zo ya gani zai ce na wa tsoho rashin mutunci ko abin da zai ce wani lokaci ya kwaro ruwa in na zuciya ba na ce mai komai ce, bai wuce a guda saboda gidan ya kama na sa mai gidan ya kuble shi ya ce kuble shi a gidan to wannan abun sarkin anguwan ma na ce ka kore shi to aka kore shi a ɗakin na koma wani ɗaki to shi sa duk lokacin da gani sai ce makin Allah na ce a kore shi Allah ya samu dace Allah kuma ya shirya da mu Allah ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu Allah kuma ya sa idan ƙarshen mu ta zo mu cika da kalman shahada ya shiryar da mu da yafe mana kurakuranmu da fitar da mu daga cikin dukkan wani tangi da damuwa da kunci a rayuwa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk